kalla mu gani nan malam kawo mun ajiya ta aquí kina gaban malam. barka da zuwa da'ira wai me kake so da ni ne karki sake ki mun kuka ana in saki kuna mar bindigar a kanki in tarwatsa miki kai dan Allah wai me nayi magana me yasa kake bibiyar rayuwa ta ne <laughs> kina son kanki da lafiya to ki rabu da yaron nan mai zanzaro Ibrahim in kuwa ba haka ba za ki iya rasa shi da madu gaba ɗaya. <laughs> Me Ibrahim ya yi maka? Me ɗinka da soyayyar mu? Na gaji da bibiyar da kake mu don Allah ka rabu da ni na gaji. <laughs> Asabe kike faɗawa haka? Ni kike faɗawa haka? An faɗa maka ɗin. Me za ka iya yi? Ya wuce ka kashe ni ka kashe ni wuta. থাকে ঠিক আছে bai kama mu ba dole mu tattara mu bargarin nan ina mu da yake gashi ne na karin kumallo alhamdulillah wai me faru ne gimbiya me ne ke faruwa ne sa'adatu mafarki rabe na saki rabe injiniya injiniya Salamu alaikum. Barka da. na gajiya. Ka gajiya ya aiki? Alhamdulillah da godiya. Kai ne da sassafe na haka? Wallahi ne ne. Ai wajen ka nan. To, lafiya dai ko? Zuwa ne mu yi magana gidana. Wane gidan? Wanda nake ciki mana. Lafiya, me kake so a yi da shi? So nake a samo min mai siye, in siyar da shi in huta. Malam Kame. wannan yanayin da ake ciki me kai ka za ka siyar da gidanka injiniya ni dai a samu mun mai sayan wajen nan kawai in huta ba komai amma kun yi magana da alhaji matu a'a ban mu yi ba ah, ai ya kamata ko mu gangara mu je wajen dan Allah ne za ka same ni har na fita mashin dina ma yana can dawowa kawai ne mu je sai mu yi maganar insha Allah ta alhamdulillah eh. mu je kai kai kai kai kai kai Abdulrazak me ya kai ka cikin ɗaki na excuse me tambayar ka nake yi na ce me kaiwo min a cikin ɗaki me ya kai ka ɗaki na ke kudurat kudurat mama mama me ya faru kuma wannan ɗan naki na kirawo ki ki shiga tsakanina da shi hatsabibin yaron nan naki ɗaki na ya shiga Allah kaɗai ya san ɓannar da ya yi min cikin ɗaki ya kuma mama Ma binu mama. Ina Mustapha? Kai Mustapha! Bari in shiga ɗakin in gani irin ta annitin da yi mu. Kudi, me ya faru ne inda take ta ɗaga murya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdulrazak ya sabauta ni, ya takaita ni. Ya ɗauke min bankin nawa ka cukan asusuna. Rasakin? Ƙwarai da gaske to sharri zan mishi. kuma wallahi sai an biya ni sai an biya ni kuɗi na a cikin gidan nan ƙwandala ba zan kankari ba razakiyo razakiyo mayo ne kwami ha kwamin da zaki kira ke kika kwamacin laki kika lalata ɗanki kai kuwa mustapha kai din nan kai zaka biya ni kuɗi na ni zan biya ko ba zaka biya ba ne na isa in ce ba zan biya ba zan biya mana inna oh na ɗauka zaka ce ko ba zaka biya ba ne ai wuri na guga wuri sai an biya ni kuɗi na dan ba zan yadda ba nawa ne kuɗin naki kuɗin nan nawa na dubu ishirin ne dubu ishirin ne daidai ina dubu ishirin fa kika ce dubu ishirin eh? ƙarya zan mushi ko ko ƙarya zan muku ya kuma ta bi zaro wa ya gayyato ki ina magana da ɗana wuce ki ban guri wuce tabbas sai an biya ni mm-hmm. ko ba ka ji na to ai azama a je a kawo min kuɗi na na gaji da halin abdulrazak mustapha kuma daga yau sai yau abdulrazak daidai na kofar ɗaki na kan ya ƙara zuwa bare ya shiga mun cikin ɗaki ai ka ji ko a'a inda. kai ki sake cewa komai dan Allah za a biyo ki kuɗin ki yawwa to yanzu na ji magana to maza a shiga aje a fito min da kuɗi na Mustapha zo na ga abin naka kullum ƙara zaburewa yake yi ka tabbatar da cewa watan nan na maulidi mai wanda zai zo insha Allah sai ka ƙaro aure a cikin gidan nan Can dai, ka je ji abin da na gaya maka aiko? Yawwa. Malaka mai. Kwana biyu. Wala alhaji tun da aka tare a wajen nan muka zo to kuma ban sake dawowa ba sai abubuwa sun yawa. Injiniya da kai yake tafi aiki. Barka da shigowa. Bismillah ba ku zauna. Eh, injiniya wai me yake tsayar da wancan aikin ne? Alhaji ai ina da zaton suna makara ne amma dai duk da za a yau za su gama aikin dan zan je in tsaya a wajen su insha Allah. ya kamata ce sun gama wannan aikin mm. ah, injiniya wai lafiya na ganka da malam kame da safen nan wallahi alhaji kame ne ya zo min da maganar zai sai da rabin gidan nan nashi ni kuma ban ga kyautar abin ba asha wai kai ko malam kame wai me ya faru haka har da za ka sai da gidanka to idan ka sai da kuma na za kuma ka da ya budurwa alhaji ba za ka gane ba na'am ci gaba ina jin alhaji tun lokacin da hannatu allah ya mata rasuwa na kasa samun isasshen bacci a gidan nan ikon allah koya na kwanta na fara bacci ba zai fi na minti uku ba sai in yi mafarki da ita in yi mafarki da adama don na kasa samun sukuni shi isa nake so in sayar da gidan kawai in huta ya fita daga raina to naji amma idan ka sai da ina za ka koma sai in samu ɗan ƙarami in siya to yaya za ka yi da yar wajen ka zaliha tun da ka ta da mahaifiyarta kan alhaji so da yawa idan magana ta taso irin wannan kakan so ka ɗora min laifi tattare da ka san cewa adama baƙin halinta ba wanda baka sani ba kawai ne dai a samu mai sayan gidan nan da gaggawa shikenan ba matsala injiniya me shawararka ba gome abinda nake gani aiwa alhaji faruk magana tunda shi ya siya rabin can ba mamaki wannan din ma sai siya to shi shikenan neme shi a waya sai a masa bayani idan yana da bukata in kuma bai da bukata ba? duniya da faɗi sai a nemi wani mai sayan bari in je daga waje in kira shi tun da nan ofis din bai cika network sai in kira shi a can wai ka mai tambaye ka mana wai haka ke zama a gidan nan tare da zaliha ba tare da mahaifiyarta ba to alhaji zan yi da kaddara haka allah ya kaddara mu ni a tunanina hakan bai dace ba ina laifin ka kai ta wajen wani dan uwan naka har sai ka da mahaifiyarta alhaji wai in dawo da adama wallahi alhaji ni da in dawo da adama gidana to gara a fede ni da raina a bani rukon fata a shanya na a rana kawai na san so ake in zama kauda <laughs> haba adama kawai ni gara gara in sake aure aure wata mata wannan kuma shawara ta rage gare ka to alhaji na'am in Allah in babu damuwa ina so in kawo a gidanka ta zauna kafin in samu sukuni shikenan ba matsala ka kawo ta na gode alhaji

su fita fes saboda kayan mariya da kawai wanke jiya ba su fita ba asarin sabulu kawai kika yi mana mama sabulun ne bai isa ba in baki sabulun naira ashirin ki wanke min kaya kwaya biyar da hijabi guda uku ka caɗa ki ce min sabulu bai isa ba wai ko kin fara kaɗa sabulun ne a cikin ruwan shayi kina sha ban sani ba a'a tashi ki je ki wanke min kaya barin kammala sharar da na fara sai bar wannan sharar ki je ki yi min ai wankin da na saki ba ruwa a ciki ke kuma maza ki zo ki wuce ki ki karasa wannan sharar in ba haka ba kafin malam ya shigo ya kace kace da ke a cikin gidan nan to yaya ki saki ranki ki daina wannan tunanin domin yawan tunanin nan zai iya saki a cikin matsala musamman yadda ake fama da ciwon zuciya sa'adatu ba a raba dan adam da tunani ni ma ba a sarai na nake wannan tunanin ba to ki ci abincin mana bana jin yunwa ki daure ki ci abincin nan ko da kaɗan ne gimbiya idan har biki ci abincin nan ba wallahi za iya sa ni kuka zan ci karki kuka ki cire tsoron raba a ranki shi ne kawai mafita muddin kina son ki samu kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwarki sa'adatu rabi fa abin tsoro ne idan aka je gida aka duba sai mu duba yanayin gidan mu gani idan idan sai gidan sai a duba mun balo din gidan ba halo bana je a daga murya mana adama yanzu ya yi magana gida abin da ya rage kawai a je wajen ofis ɗan alhaji mato a kirga kuɗi a baka gida ya min kyau yanzu za mu je da injiniya za a ba da kuɗi a wajen alhaji mato a rubuta takarda alhamdulillah mm. allah na gode mm. to amma alhaji na'am wannan karan fa mm. gaskiya ba za ka ɗabi gara ɓasa ba domin wancan karan ma adama ce ta matsa eh. ka kwashi bilu to yanzu abin da za a yi mu jira adaman ta dawo sai ƙara siya ko a a a da wasa yake shi ma raha yake yi ba wani abu to mu je ba kuɗin ka bashi za mu je insha Allah sai ka fito to zuke da mm. na gode alhaji to Allah ya tsare Allah ya raka Allah ya raka Allah ya raka sai ka fito Allah ya tsare Zaliya Zaliya Ashe zama wanke wa kaya ne ko jika jika kika yi? A'a ba jijjigawa ne ba. Baki kammala ba ne? Eh. Me kuma ke wankewa? Yar riga ta ce nake wankewa. Ke? Na'am. Waya baki izini ki mun aiki wanki da sabulu? Ba sabulun ki bane ba mama rago ruwan ɗaurayin ne ne amfani da shi. Mara kunya banza mara kunya gobe gobe ma idan na sake miki magana ki sake bana amsa kiga inda zan yi dama dama da ke a cikin ruwan nan wallahi. Not a opinion, Sam. wuce makaranta to malam a sai dai kuma na dai ƙara taya ka murna da wannan headmaster da ka samu na gode kwarai da gaske to sai dai kuma ka san harka ta shugabanci ba sai hakuri ni dai fatan da zan ma da Allah baka ikon yin adalci to amin za mu kwatanta babu wanda zai iya fahimtar suyanci sai ya san bambancin sungulan nan ga fola daidaiku da kuma damla Good day, sir. Mm -hmm. Sir, please, I'm looking for Malam Baro. Malam magana. Oh. The NYC coordinator sent me. Samu je ki zauna. Alright, thank you, sir. Sir, my name is Neka Ozo. My batch coordinator sent me to you. He said that he has talked with you. Gaskiya ne. ya gaya mun cewa an turo ki daɗin kowa primary school a matsayin ya hidimar ƙasa. Yes, To yanzu da kike so a yi miki? I have a job in my state. I cannot stay in Dadikowa to serve. I will lose my job there. Wato kina da aiki a garinku. Don haka ba za ki iya barin garinku ki taho nan ki aiki ba ko? Yes, sir. Sir, I want you to cover me up. Wannan ai ba matsala ba ne. in dai za ki yi wani abu i mean you have to pay me something for me to cover you no problem sir so i'll give you 30% of my allowance 30 what kinga idan ba za a yi 50-50 ba maza maza kinga hanyar fita just go no sir biko please no problem i will give you the 50% sir mm-hmm, yanzu kika yi magana sai ki bani sunanki lambar wayarki da bat number ɗinki domin duk wata idan kika ji alert ni ma in ji no problem sir you won't have problem with me braka samu ko wani matsala da ni sunana ne da account number ɗina ta yadda duk lokacin da kika ji daram ni ma ji daram ana wa account <laughs> thank you i have to take my leave a'a to kuma haka zaki tafi ba zaki ban komai ba you have to give me something <laughs> sir you are very funny we manage this i don't have enough money with me oh. thank you sir ozo ozo ozo my friend in kika tafi sai lokacin da kika dama kya dawo kin ji ko kyautai eh a sa na alayi yawwa sai na zo yawwa kinga ina kuka in wannan guntun sabula na gode anti Uskutsun me nake ji? Munafukai? Ba na abu bane yaya. Guntun sabulu ne na bata na ce ta dan wanki kayanta. Lallai ma sau da kin cika annamimiya. Ya za yi kwace sabulun wankin a hannunta sannan ki zagayo a munafunce ki bata sabulu. Me hakan yake nufi? Kina nufin bana son ta kenan? Ba haka nake nufi ba. To shikenan bara malam ya dawo. ya shiga tsakaninmu ya bambance mana wa yake da iko da raliya a cikin gidan nan a tsakaninmu ai sabulin nan munafukai wannan sabulin amma sai zan je in jefa shi wa alaikum assalamu ya sa barka da rana yaya aka yi ba komai sa ba komai kika baro can wajen aikin ki kika zo nan no dama ina son magana a bat kofar da na gani da zo ne wata kofa ce ne wannan da na ga wata kofa ta shigo na yi azumi an yi post nan makarantar mu ne ne nake so in su suggestin a bata English teacher because yaran da za su yi common interest da need of English teacher. Saurara malama Kudarat. Ni fa ba na son shishigi a cikin al'amurana. Wannan 'yar bautar ƙasa da kika gani, ai ko ta kawai aka yi. Ba ta da wata alaƙa da wannan makarantar. Ya kuwa sa ban sani ba ne. Ba wani baki sani ba. Tsabar sa idanu ne irin naki. Da bin ƙwaƙwafi. shi ne kika zo kike wani tambaya waccan waccan waccan na fahimta ni a makarantar nan baki da aikin yi don haka ki zauna yanzu ni ina da aikin da zan baki kin ga wannan maki ne na yara shi za ki je ki ki kare shi yanzu tun da baki da aikin yi ni zan rinka kirkira aiki in baki na ta yawo kawai baki da aiki sai sai ki abin nan ai ai ai bakin da yabo ta kasa ranka ya dade wannan shine record mu na bangaren operations idan kuma kana da buƙatar ƙarin bayani za yi tuntuɓa ta ok zan samu lokaci in binciki file din i'll get back to you idan na gama um mala adamu no kana da abun faɗa ne a eh ina da abun faɗa ni so nake kowa ya tsaya a kan matsayinsa kowa ya tsaya a kan aikinsa ciki nan kuna da abun da za ku ci hmm? ba wani abu ba wani abu um, na ji bayananku baki daya wanda na yaba da ƙoƙarinku abinda nake so da ku shine ku zama masu haɗin kai a tsakaninku muna buƙatar teamwork domin ɗaukakar wannan kamfani duk abin da za ya kamata mu zama masu haɗin kai tamkar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan ne kawai zai kai maka titin mun tsira haka ne kuma yalla bai to na gode sosai insha Allah da ni da ku za mu samu nasara a wannan kamfani alhamdulillah alhamdulillah a mun iso ne malam sako da Allah kar ka bata mana lokaci ka dawo makara station ka sako da Allah malam tun ɗazu muka yi fakin amma ka sai shirga bacci kake a saman mota ka ka sauko ka Allah ka ware da Allah hi guys. da Allah ina zan samu toilet in dan yi washin jikina ne ka san abun kunya ne in shiga gari a haka gaskiya da matsala malam tafiyar kwana hudu da muke da kai amma har na gama sanin waye kai na gaji da wannan ƙaryar taka a gaida gida ba laifinka bane ne laifina ne da na hayo motar siminti daga iko da a jirgi na zo da yanzu kana ce mun welcome sa jirgi na ya makale shine mi from america to Miami, to Bugatti, to Bugatti. No problem. I see you next time. Man, until then, must go get the car. ai kai kan kamata kawai ka dauki a ci akan shi a ah, ido wannan masanji ne wannan wannan karka damu a eh, mhm. ba ku lura da wani abu wannan sabon manajan mhm. bisa dukkan alamu za mu ji sa wallahi ko ba irin wannan alhaji malam uban sa ido ukekken banza kai ba tunda nake ba ganin mutum sa ido kamar malaba shi bai ci ba ha kuma ya hana kai ka ci to ai ni baka sani ba ni a iya sani na ma mutane masu kashin tsiya irin na alhaji mala wallahi kusan duk asassun buɗe suke tamkar su da ta suɗe su shine ma nake ta tunanin wai shi alhaji mala a gidan uban waye samu wannan uwar kibar tasa kai na da shi ba kibar sa bace sanyi ne kumbura shi <laughs> ba ganin kullum cikin kunci yake eh ba ci gaba kullum a waje guda eh ai kawai malam ku rabu da shi dan wahala ne mai da dan wahala ne kai ba na ji ka ce zaka ci abinci ba wallahi ina jin to mu je can mu samu abinci mu ci ne ne ciki na abu <laughs> yau garin daɗin kwazit ɗau zafi tike ya fi so gari I am in town from America, you know. Yeah, you know. Voilà, c'est... Garam, gam, gam, gam, garam, idanuwa a kaina suke ya fasa garin daɗin kowa. Garam. Kudi, na faɗa miki maganar kes ɗin rasaki da inna. Na rasa yadda zan shi. da haka na fita daga lamarinsa Kudirat, ki yi haƙuri don na dawo gida zamu ci gaba da tattaunawa. Yanzu ina tsaka da aiki. Mala Adamu. Wannan kuma daga ina. Lunch ne sa. an fara ba da free lunch ne no ba haka ba just a present ya kawo ma saboda tun daga ba ka da wulakanci kuma ka kyamata musa hmm. Masha Allah. Na gode. Gode sa. muke da godiya Allah bai mala da mu wai shi malan nan ya halinsa yake ne wai alhaji mala kai ai wani murɗaɗɗen mutum ne shi minti ba kai yautai mm, wai harkar nan yaya take ne ya aka yi haka ko harkar nan akwai wani mamura a cikinta ne hababarau ya kake wannan magana haka kamar yau aka fara wannan harka da kai sa'a ce kurin baka da ita au a wannan da na buga ba ni da sa'a kawai shine to wallahi sai kwana nemo sa'an nan duk inda take kaga kudin nan ka ajiye su kan tsautsayi ma ya faɗa musu zan dawo focus na yamma wai kai barau baka gudun asara ne asara wannan harkar da muke ka ɗauka ƙananan kuɗi muke nema a cikinta ina fa da hanyar samun kuɗi daban-daban kuma ba da albashi na kawai na dogara ba dan haka kai dai ka ajiye kawai in dawo wannan harkar ai yanzu aka fara ta to ai shikenan karka damu dama an magana cewa bai kama duk duwan dare hannu ya manta da hanyar baki ba níṣẹ́ èmi ní sílẹ̀kùn. Mami, ọrùn kò mẹ́nu mi. Rasaki, wai me yake damunka ne? Wai yaushe za ka daina nema min magana a gidan nan? Eh, ka san yadda muke da ina gaji? Mami, kimi moshe. Me yasa ka shiga ɗakin ta ka ɗau kuɗinta? in to sofoni Ironi mami abinda ta gaya miki na rantse da Allah ƙarya take wannan tsohuwar wallahi ba za ta ga annabi ba yaushe na shigo gidan da har wani ce na fada cikin rinkarta na shiga mata daki yaushe bi fa mun hasiri kar ta ji mu to ai mami ba magana da rage murya ba ce ba fa zuwa ma zan in same ta na ji yaushe na shigo gidan da har ce sai na shiga ɗakinta na je na ɗaukan mata kuɗi a banki na da ka da Allah ka rufa min asiri ka bar zancen nan ba na so abin da zai kawo hada ni da ita yanzu fa momi wallahi ban da kin ce abin wannan zancen ku zuwa zan in mata rashin kyautawa ta gane ni cikakken dan tasha ne kai kakarka ce fa kakkai mata ita ta haifi ka you have to respect her so to go ai momi ni sharri ne na tsana kin san duk duniya ba na san sharri na tsara sharri tsohuwa ce ta sharri ta fiye shari tso wannan wallai za ta rinka mana shari ba jara ko ina da ti ka ki zuwa makaranta balle yi sana'a sai zaman banza dan Allah ka dinga neman lokaci kana jaba ɗakin nan ba momi ai mai ɗan kwali aka sani da gyaran ɗaki namiji kawai kashi yake nema ta kowane hali kawai kashi ba sake Allah shi ka wani ba mai tayar shi गम काज अगनो Haba Saudi, sai ka ce baki san halin malam ba? Babu yadda za a yanzu in kira shi a halin yanzu. Dole ne ki yi haƙuri idan malam ya zo ya baki umarni ki kai ka asibiti. Kin ga su ta dike nan cikin awa ɗaya yara. Kin ji karai doran kin bata? Na bata. Amma bata ji sauƙi ba? Kin gaje kiki ji katsin ma. Ki shashafa mata a jikin ko ta ji sauƙi. ya ki taimaka min dan manzon Allah ko da ke ne in kai ta saude idan kina son kanki da arziki ki ga umarnin malam abin da yake kin ji ko aikin banza aikin wofi sai ka ce akan ta aka fara haihuwa to me kuma na kuka a zazzabi ke kuma ya naji iskar ta tsaya ko sai na da kanki yanzu nan munafuka kawai zamani zamani zamani zamani mani mani mani from America. Wait, wait, wait, Damn man, wallahi na yi babban mantuwa. bantuwa kuma mai kamanta. kudi na na manta iya fort mana kuɗinka baka gane zancen bane bobo kakka da mu Don't worry, I beg you, okay? This is the, la the ghetto area now. Don't worry, I beg you, okay? kakka da mu bobo. Ba gane zancen ba. Kaga, malam, ka zo ka bani kuɗi na. na gaji tun safa kake yawo da ni a garin nan ka ki kaban kuɗi ya hakuri abokina Allah zo kaban kuɗi na rantse da Allah ko kaban kuɗi ko kuma rashin mutunci wallahi wannan ba tanko nake gani ba kaga zo kaban kuɗi na dan Allah ka ya hakuri ya haka ne wai ya hakuri mana ya hakuri Rufus guy bring me 500 naira in sallam wannan a jawon ni kake cewa jawo ya yu ni kake cewa jawo yu. ya haƙuri me haka ne ka san tufa big easy chris brown <laughs> su kansu tsoro na suke ji from america saurara mana wai a'a haka ne wai kuɗi na ba ɗari biyar ba ne kuɗi na dubu ɗaya ne Allah ya baka me haka ne wai no problem me haka no problem ya problem ka no problem me haka thanks man idan ne canjin cash zan biya ka ban dan na kashi dan tore ka san dala ce da ni ba naira ba ka gayan daga america ya sako from california to florida to miami me yeah don't worry i beg you money dala yeah dala abokina na sami biba kai sa'a kai sa'a can so gudu wasan nan kuma tsewayen yake aikin banza ma'am barau kan ne ya zafi ko ba za a ɗaga wayar ba ba wani kai da zafi yau tai wayar ce dai kawai ba ta da amfani da za ki yarda da sai in kai ta kemis ɗin haruna haijin ko zai bata magani bari dai mu ci gaba da bugawa malam waya in allah ya sa ya ɗauka saboda kan mu je mi laifi kuma yaya ta same shi ta kikkiza masa shi kuma ya hau kai ya zauna ba anti kin gama har ta yi bacci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kiraya lafiya anti ki kiraya na ce miki me faru ki kiraya na ce miki rigima ya tsira wai sai na bashi ya so biskit ni kuma a halin yanzu bani da shi zan bashi da ya so biskit ga madu ka je shagon isa mai kanti ka ji ka ce baka biskit din goma maza maza yanzu yanzu nan ka ji ba yauwa maduna isauri kai gudu in gani inda 'yi gudu muga 'yi gudu maza 'yi gudu sa'adatu ki daina shugaba yaran nan haka ni ba gaba nake ji masa tsoro haba gimbiya kin fiye tsauri akan tarbiya me a ciki dan an ba wannan yaran naira goma ya je so biskit me a ciki da Allah gimbiya zan roƙe ki wani abu guda ɗaya don Allah kar ki bari kiyayyar ki da rabe ta shafi wannan yaran don Allah marayan Allah ne babu abin da ya sani don Allah na roƙe ki

lokaci yayi da za ku bar daɗin kowa ku ga mai duniya take ciki kini nan da kuke gaina ba jihar da je ba america <laughs> from california to miami to bugatti kaga da Allah mana saurara da Allah saurara ya ishe ka da Allah kare na mana hankali mana kai ka san yawan jihohin da suke america kuwa ya na san jihar nawa ce america na san mana jihohi nawa ne a america ka bar zancen google din tag loading ka bari jima idan tag loading zan faɗa maka <laughs> Rufus. this guy. Rufus guy. Ina zan hotel mai kyau ne. Look dalla ka kara kira na Rufus. Suna na Rufai. I'm sorry. To Rufai, ina zan samu hotel mai kyau inda babu hayaniya sosai in in kwanta in huta wanda ɗakin bai kasa da dubu goma ba. TK, kana da 10,000 ɗin da za ka kama daki a hotel amma dubu ɗaya na tasi ya gagare ka? Kakka raina mana hankali mana. Awal, wannan gayan fa yana tunanin raina a a a a Rufai. ba maganar yana hankali ana gayin da ya zo da dala mai kil a jiwinsa ka ce ba shi da kuɗi to kunga ni kunga tafiya ina da aikin yi a shago rufus bai gama sanin waye ni ba sai na bashi labarin haduwa ta da jezi aka g irin su fag daddy aka daddy <laughs> zai san matsayina yes ni gamen abokina manyan jaruman mawaƙin hip hop ka safa mun fa a kakka damu kakka damu a Najeriya kuma ka san Don Jazzy Wizkid su suka iya fot a safiyar nan irin su am abaga su irin su chris daniel su suke dan goge mun takalmi timaya da kake ga shi yake rike mun jaka Allah gaye dan danyi producing din su Allah gaye justin baka san connection dina ba kawai ba na address din hotel din nan ah, to mu je in kai ka mana ah i go by myself justin ba na address din kawai shikenan to ka san ganga street oh can gangara can ka gangara <laughs> tike nake mai nerori na shimfiɗa da naira na ta kai da dola tike tike tike eh tike from america oh tike from america saude ki bar kukan nan haka mana ki karbi kaddara yarinya kuma Allah ya mata rahama laifina ne da mun kai zara asibiti ba Allah na tuba a'a kin ga kwantar da hankalinki ko a gaban Allah fa baki da laifi ko daya domin dai mutuwar zahara rubutaccen al'amari ne haka Allah ya kaddara don haka ki sha kuruminki da na kai ta asibiti da wurin malam da mutum mutum ba a sha to ko kin kai ta asibitin dai ba zai hana ta ta mutu ba tun da dai kwananta ya riga ya ƙare kuma ma ni ba inda kika burge ni irin yadda kika ɗau umarnin da na bayar na ce cikin gidan nan duk abin da ya faru kada wata mata ta ɗau kafar ta fita ba tare da izini na ba kin ga wannan da kika yi wannan shi ya fi ma faranta min rai ya yi min daɗi to ni yanzu kana nufin mutuwar zara ma bata dame ka ba kenan Mala. yaya kamar mutuwar zara bata dame ni ba zaharan nan fa ita ta ta riga ta ƙare Allah ya sa mace ta mu ce ke kuma fa Allah ya miki albarka saboda umarni na da kike ɗauka yanzu abin da ya rage zan je in samu malam Hassan in gaya masa izo ya shirya yadda za a yi wa yarinyar nan sallah zan kuma ba wa lami likkafani ta kawo domin a yi mata sutura wannan shine iyakaci na na ma fita Knock, knock, knock. Knock, knock, knock. Kai, gidan ku ɗan lele. Knock, Ban sallama sai wani knock, knock, knock. Kaka, ba ɗan lele ba ne tike ne. Me tike? Kaka, kin manta da yaranki wanda kike kira tanko a baya almajirin malam na ta'ala wanda ya bulaguro shekaru goma sha uku baya? To. Zuwa iko? Ja'iri mai hali baya fasa halinsa. Tanko yanzu tun da kai tafiya ka tafi ikko ka ce shekara ɗaya za ka yi sai da ka shekara goma sha ɗaya. Shekara ta goma sha uku, kisan na ɗan yawo na je America, ni ne California, ni ne Busaci, ni ne Les Beginners ta ƙasar Germany, ni ne ƙasar Bugatti, ni ne ƙasar Ferrari, kisan na ɗan zagaye duniya. Da sunan 'yan mata ne nan kai kan ka rufa kanka asiri. 'Yan mata! a yanzu money ake nema a kasashen duniya kenan ah. I'm a big boy. Mai hali baya fasa halinsa, in kai ne. Hungry, I dey worry you. Ya ni ban dafa wani hungry da wariyo ba. Menene wani wariyo? Akwai ɗan abin da zan sa a baka ne? Eh, to, ai, cewa za ka yunwa kake ji. akwai wake da shinkafa na ɗan lela barin ɗauko maka. Wake da shinkafa da yamma nan? Kai, a nemo wani abun. Kaka, cin wake na ɗan sa mutum ya ɗan ringa. I don't eat wake da shinkafa gaskiya. Ah, ƙwarai kuwa, mai hali dai baya fasa halinsa. I don't eat. a bani dai in yi maneji a bani in yi maneji kai dai mai hali baya fasa halinsa isa da dukkan alamu ba a matsake ba yana sai an jima ni ke da makarantar nan saboda haka ni ne nake da iko in aiwatar da duk abin da na ga dama ba tare da neman shawarar ki ba ni ne ayuwa fa da kika karɓi kuɗin sadaki na kika cinye ya zaki ajiye mu abinci ba tare da kin sa mun nama a ciki ba